فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم sai ƙungiyoyin nasara suka yi saɓani game da annabi isa daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa shi allah ne da waɗanda suke cewa shi ɗan allah ne da a cikinsu akwai waɗanda suke cewa shi da mahaifiyarsa alloli ne azaba ta tabbata ga waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar abin da suka siffanta annabi isa da shi na allantaka ko na cewa shi ɗan allah ne ko ɗayan ukun azaba mai raɗaɗi da take jiransu ranar alkiyama